أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren asabar biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1448 wadda ya dace da sha tara ga watan shida filariya 2026 mun haɗu a wannan masallaci na masjidu Umar Idris domin ci gaba da karatun mu cikin littafi mai suna a tafsir fi sharhi kitabin tauhid a ashir Abdullahi bin Suleiman al-Hadishi حفظه الله تعالى ورعاه wannan kuma shi ne karatunmu na bakwai a cikin wannan littafi ne albarka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya samu dace a yau za mu tashi ita ma ce babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illallah babu da zai bayani akan kira mahimmancin kira zuwa ga shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wannan babi akan wannan zai mana magana a kai ma'ana za ka iya ce babin zai magana ne akan mahimmancin da'awa zuwa ga tauhidi sun tamamin Tauhidi wa kamalihi fi kulubin mumini yana daga cikin abin da ke nuna cikan tauhidi kuma kammaluwan tauhidi a cikin zukatan masu imani daawatun nasi ilaihi shine mutane su kiran mutane zuwa ga wannan tauhidin yana daga abin da ke nuna cewa tauhidin ya tabbata a zuciyarka shine a same ka kai ma kana kiran mutane zuwa ga tauhidi din yake wal uswatu fi dhalika al anbiya war rusul salawatullahi alaihim waɗanda kuma suka zama abun koyi kan kiran zuwa ga tauhidi sune annabawa da manzanni tsiran Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare su auwala أول a الدعوة ila عبادة الله وحده لا شريك له saboda su annabawa da manzanni da'awarsu ta farko ake da'awa ta kira zuwa ga bautan Allah shi kai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba shi ne kiran farko na annabawa da manzannin Allah maɗaukakin kirki Malike wa hadihi da'watun nabi صلى الله عليه وسلم لقومه والناس أجمعين كما ونن لكي كرن أني محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الأمة تكون متاني باكي حياة وقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة أعظم قيام النبي صلى الله عليه وسلم يا أيوة أيوة دكا وجن ونن كرا إذن وكان في دعوته كما وصفه RabbuHu جل وعلا kuma ya kasance yadda ya yi kira zuwa ga tauhirin irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya sukanta inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani Allah ce kul faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu hadihi sabili wannan kira zuwa ga tauhidin ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga bautan Allah ala basiratin ina kira akan ilimi mana abinda nake kira zuwa gare shi na san shi kuma ba ni kadai nake wannan kiran ba ana wa mani ani. duk wani wanda ya yace ni da zama madina to shi ma ya zama wannan ita ce kiran yanzu wannan paragraph na farkon nan malam abu da yake nuna mana shine daga cikin abin da zai nuna cewa ka yarda da abin da kake kai shine ka kira mutane zuwa ga abin da kake kai amma duk yadda ka kai da nuna ɗanka da kishinka da wani abu da kake ci amma kana jin nauyi kana jin kunya na ka bayyana ko ka kira mutane zuwa gare shi alama ce da ke nuna cewa kai ma a zuciyarka baka yi da wannan abu baka yi da shi amma an ka yarda da shi to za ka bayyana kuma za ka kira mutane ko a ina ne ko ba za ka yadda. ba za ka yarda a siffanta ka da kishiyan wannan abin da ka da shi ba ba za ka ma ba da ƙofar da zai ba da daman a siffanta ka da shi ba wannan ya sa annabawan Allah mai da malai ba misali suka sha wahala a cikin al'ummansu Ba mu ga irin rayuwar da annaba su kai su rayuwa ce rayuwar da a lokacin da suke wannan rayuwar su kaɗai ne musulmai annabawa mafi yawa kusan dukkan annabawan da Allah ya mana bayanin a cikin alkur'ani kaga fi rayuwa ne a lokacin da su a matsayinsu na musulmai wanda su da Allah ba su wuce cikin yatsu ba adadin su da wuce cikin yatsu ba amma kuma sun tsaya tsayuwar daka saboda a zuciyar sun yadda da abin da suke yi annabi annabi annabi nuh alaihi salatu wassalam a matsayin na annabi kuma manzo na farko da Allah ya aiko shi a lokacin da ya fara da'awa shi kadai ne kuma ya samu turjiya tun daga gida matarsa daga cikin matansa akwai matarsa wata imani da shi ba daga cikin ƴaƴansa akwai ɗansa da bai imani da shi ba a wannan asalin cikas kenan amma duk da haka ko da shi ya san abin da yake kai gaskiya ne kuma ya yarda da abin da yake kai bai ji a ransa cewa to kar in je yi waje a waje a ce inda gaskiya ne ba kowa a gidana ya karba ke ji wannan karɗaɗɗin ba so da ya yarda da abin da yake kai to ba haka bane annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda ya yarda da abin da yake kai rumayin da fuskanci fir'auna shi kadai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda ya yadda da abin da yake kai duba yadda ya fuskanci mutanensa shi ma tun daga mahaifinsa annabi nu annabi shu'aib duka a ta lissafawa har ka zo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ka fuskanci al'umma Allah madaukakin sarki kuma ya baki nasara a kansu da ya nuna cewa abin da yake kan har alga an a zuwa ta yaya da shi ke ta kasantuwar su su kaɗai ke hana su bayyana da kisan mutane zuwa gare shi amma wannan zai nuna maka cewa sai ƙara bayyana maka cewa ashe akwai waɗanda suke danganta kansu zuwa ga sunna amma zuciyarsu ba ta yarda da sunnan ba zaka mutum yana danganta kansa zuwa ga sunna amma kuma dukkan gidan shi ne a wani nake yi dukkan gidan shi za ga in matan ki ɗaya ko biyu ko ku duk mutarkai ne sun yadda da kanti sun yadda ka ga mutum ya ce shi kan ibala ne amma an yi mishi aihuwa an ɗaura ma ɗan shi wani abu a mara wai maganin kan mun baka ko a wuya kowa ta bane wannan yana maka cewa abin da yake kai na sunan da yake shi bai da ita ba ko me ya hada yadda da ita ko da abin da ayin da muka karanta na farko ya magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah ya ce ne ce ad'u ila Allah fi ala basiratin akan ilimi mana abin da yake kai da yake sunan da yake sunan ba shi yasa sai zuciyarsa ba ta yi da sunan ba shi yasa sai zama shi kadai ne yake idda'in sunan amma ba wani mai idda'in sunan a gidan shi to Allah ka shiryar da mu malai ce walam yazal kadhalika hatta aqama Allahu bihi milla yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana kan haka yana kan jin Allah shi kadai yana kira zuwa ga bi Allah shi kadai har sai da Allah madaukakin sarki ya tsayar da mutane akan hanyar Allah yace wa mamata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إلا وقد ترك الناس على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك maza Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba har sai da ya bar mutane a kan hanya hanya kwari hanya mai gaskiya fara kwal la yazigu anha illa halik ba wani wanda yake karkacewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma hanyar fara ce kan duk wani abu na da in ya in ya sauka a kai za a gane za a gane wannan da shi za a ci za a iya kawar da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu shi ne haka ga wasu malama suna ƙara cewa lailiha ta nahariha hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai dare da yinin duka iri da ya hana mutum ganin gaskiya Jihun dare zai hana mutum ganin gaskiyan karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazighu anha illa halik ba wani wanda yake karkacewa a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda kama halakake ne Allah karka sa mu cikin halakaku har yake wa kana sallallahu alaihi wasallama yad'u ila tauhid nafsihi wa ya'muru bihi rusulahu manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance da kansa yana kira zuwa da tauhidi nan kuma yana umurtan ƴan saƙonsa sabon tsibirin cikin da saƙonni zuwa ga sarakuna da garuruwa yana aikon su da saƙon kira zuwa ga tauriri wa ya muru bihi rusulahu ce wa mani ittaba'ahu min al-mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi yana umurtan duk wani wanda ya bi shi daga cikin masu imani manzo Allah sallallahu alaihi yana umurtan ne da ya tsaro akan tauriri sai malam sai bawo misali daga hadisi daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara da a gare su da shi da mahaifinsa baki ɗaya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma ba'atha mu'adan ila al-yaman a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya aiki mu'adu fi jabal yaje yayin da'awa da'awan musulunci a Yaman a yankin Yaman qala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa mu'adh dan jabal yake masa innaka ta'ti qauman ahla kitab yake ya kai mu'adh inda zaka je din nan waɗanda zaka je gurin su nan wasu mutane ne waɗanda ahlu kitab Ma'ana suna da littafi da suka rike suke riko da shi littafin annabin da ke jingina kansu zuwa gare shi shi ya ka kira su da ahalu kitab an gane ku kusan da kansu da yahudawa a matsayin su mabiya ne na annabi musa annabi musa kuma annabi ne da Allah ya ba su littafi ko sun danganta da kansu zuwa ga nasaranci an gane ku nasara kuma suna danganta kan zuwa ga su mabiya ne na annabi isa annabi isa kuma an ba shi littafi da su su mutanen yaman su a lokacin na tsara ne azza Allah sallallahu alaihi wasallam mu'azu waɗanda za ka je gurin sunan ahlul kitabin kana suna danganta kan zuwa ga wani asiri wanda annabi an ba shi littafi yace saboda haka falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa a wata ruwaya ila an yuwahhidu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abu na farko za ka fara kiran su zuwa gare shi shine ka kira su zuwa ga su kada ta Allah shine zama shine kiran ka na farko ya zama kiran da zaka fara yin shi ke ke imani cewa babu abu bauta bisa cancanta sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sharadi sai sharadi sai fa innahum qata'u li dhalik فإنهم أطاؤوك لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وظل سي إن هرفك مكتاء wajen kaɗaita Allah su bauta Allah shi kaɗai ba abokin tarayya in suka yi wannan to kuma sai ka sanar da su cewa Allah ya faralanta musu kalloli guda biyar a kullum tsakanin yini da dare tsakanin yini da ne da dare to a nan za mu ga Allah sallallahu alaihi kafin ya ce a sanar da su sallah sai ya kau sharadi kuma ba za a koya musu sallah ba sai da sharadin sun yi mai sun kada da Allah saboda in babu tauhidi sallan bai da amfani sallan ba ta da amfani ya fi kowa a ko da yake ciri wanda zai sallan a turani ya yi sallan amma ko mushirki ne ka yadda da lama baya ka yadda da guru ka yadda da tsafi ka yadda zuwa jan boka ka yadda da duka ka yadda da na kambu ka yadda da rataya wani abu wai cikin gida ko a kasan moto ko a kasan filo ko ka haka gida ka sa kuma ka zo kana sallah na rantse maka da Allah ko limamin harin da ya ka baka maka da sallah sunan ta harni shi ta mun zalla ce eh, ita in kun maka da'a in ne ba ku da da'a a wancan ba to maganar ka kafin Allah ma bai taso ba kira ko kofi sanan su aikin banza ne aikin banza su ce shi ta mun zalla wuce sharadi kuma ka'idan sharadi har ku shaf shine abin da aka yi aka faɗa na gaba baya samuwa sai in na baya ne kamar ka ce ne in ka je gona ha ba ka dubu biyar don kaga dubu ɗayar wani ya samu sai an yi ne sai an je gona shi sa ya ce fa in ba'o ata'uka li zalik in suka maka da'a takun ka koya mun sallah mana in da'an bai samu ko sallah ba zai ne ba ba zai samu an fahimta ko yasa Sheikh Muhammad Muhammad Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah yarun kalittafi sun tashin التوحيد أولا يا دعاة الإسلام yake ya koma su awon musulunci tauhidi farko tauhidi farko cika kwanaki na ga wani ya sa ya sa bidiyon wani gawan Allah ya a irin musalla din da ya sanya yana sallah sallan ga ta nan ta nan sai rubuta wai ga mutane ba su iya sallah ba amma mun je har yanzu muna kallon al'ayi da ke tsakanin izara da tsarika da shi'a dukkan mu zage don tsoron koya mutane sallah zai na ba shi amsa na ce wannan da yake kallon nan haka in ya imani cewa babu wani abu maganan wani da ya kai ta'an ƙur'ani balle ta ƙur'ani in ya yi imani da cewa babu laya babu guru babu kambu babu ubu babu boka ya imani da cewa sabon manzan Allah su ci kowa a duniya da sabonsa da matansa wallahi ko ya mutu yana wannan sallar ya shiga aljanna amma in ya ci kowa iya sallah in da imani da wancan wallahi ta shiga wuta kuma wani fita ba saboda arne ne kuma wannan shi ne tsakanin izala da tariqa da shi'a bayan na yi wannan bai da kwana uku ba na gaya ya share miliyan Wannan ne nuna maka shi kanshi bai san me yake yi ba. Shi ma bai san me yake yi a jini, Saboda ka tsaye da tauhiri ya tsayu. Har ne na cewa muke ta za izala su raba masallatai da yan dariƙa. Ka ga liman ne boka ne, ya zan bi sallah. Ya zan bi sallah. Au hasali ma daga cikin abin da ake kambama matsayinka na neman shine iya kwatanta da iya wannan kanka. Sai a ce wani ai in an ce kajan ce malam babban malami ne fa to ya kure a tsogbo yadda ake abin kenan ka za mu ci da bin su sallah ƙarshe ya sa ka raba masallaci ko da yanzu masallaci mata ya zama masallaci masallaci ne amma ko kawo masallata kawo masallata yana da masallacin da za a kawo masallata kuma za su yi sallah irin na manzan Allah amma da ake shi kenan an yadda a kawo limamin ku a cikin da karanta sunna amma ga yin ɗari da masallaci wallahi za mu je mun sun kawo wata rana zama yin izala wallahi za su zama za zama ne ta aka je jami'o'i ta ga masallaci da ake sallah amma kuma yau da gobe za kowa zama dan izala wannan yasa aka taɓa wani vc a kodin da aka taɓa wani vc a jihar nasara nan ba yadda ba da shi bai gina masallacin zuma ya ce ba zai gina ba saboda in ya gina wai yan izala za su kwaci yana sauka aka ba wani vc ya gina a zuli mamun da kan koyan izala su shi ya san gaskiya kai san gaskiya Allah ka shirye da mu manzo Allah sai ce mu'adh bin jabal fa in um fa inhum ata'u laka li ata'uka lidhalik fa alaihim anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim in suka maka da'a suka alheri suka tsaye da Allah to kuma sai ka san da su cewa Allah ya faralanta musu zakka zakkan nan za a karfa ne daga mawadatansu a ba talakawansu mana zakkan ba za a karfa ne daga mutanen gari a ba limamai ba dai in limai a cikin talakawa to sai a ba shi da shi talakawa da ilimin ba an gane ko tu'khadhu min aghniyaihim wasu raddu ala fuqara'ihim shi yasa wajen malaman musulunci su ce wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakkan za a karfa daga mawadatansu kuma a ba talakawansu saboda yana nufin cewa ba a ɗaukar daga wani gari a kai wani gari saboda magana cewa a ƙarfa daga cikin garin kuma a haɗa shi zuwa talaka mai garin shi sa imam malik ibn anas Allah ga ku ta mishi haka kamar shi ne hukuncin wanda ya fi zakka sai ya ɗauki zakkan daga garinsu sai kai wani gari garin da yake rayuwa haka nan da ya zan samu arziki a na yabar zakan da ya ɗauki dukiyar zakan sai ya kai wani gari ya je fara wani gari zaton shi ta yi amma in a hanyar zuwa da zakan sai zakan shi wata dole ya da wani ko barayi tare shi ya fi kwace dole ya da wani so da yanzu an zakan shi a kulwanta ne so da ya tsora makansa wanda Allah bai ba ya tsara mishi ba an fahimta ku kira asali ne ba a ɗauka daga gari a kai ne wani gari a ta inda kake rayuwa talakawan gurin su zaka ba su to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim kuma wanda za a ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shi ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zan bashi Allah ce wanda ya fi kusa wanda kofin ya fi kusa da kalbanki akwara bin ninki da ban suka Allah ya fara mana an kana a unguwan nan za ka ɗauki zaka ka sai je arewa sai ka ga ba talakawan unguwan ku zaka tukun ka kai wani unguwa alhaka manzo Allah ya aqrabu bil kitabal an gane ku mana daga makotanka haka za ka rinka haurawa haka za ka rinka haurawa Allah ka samu gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa miki wannan sai ce fa inhum ata'u li dhalik in har suka maka biyayya suka maka da'a suka ce za su tsaye da tauhidi za su tsaye da sallah za su ba da zakka sai ce fa ka wa amuwalihim. amwalihim kuma ka shejinka ki sanci cukiyarsu mafi daraja kar in ka je karfan zakka ina na ne ka ɗauki uwan garke mazalla ce suke haka Suka ka dauki uwan garke sai shekara mai zuwa ba za su karo bare ta su da wani ko manufan zakka ba ana karfan zakka bane don a talauta ka da zakka ko ba haka bane duk wani abu da aka yi ka a ciki manzo Allah ce kar ka ci abin da shi da su na na dukiyan kar kai wannan manzo Allah ce mu'azu bin jabal kar kai wannan sannan sai ce mishi wattaqi da'watal maghlub sannan kuma ka nisanci addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab so da babu shamaki tsakanin addu'an wanda aka zalunta da Allah in aka zalunci mutum ya yi addu'a ya nemi Allah ya kwata masa da haƙƙinsa Allah Allah sallallahu ke wannan addu'ar direct ne zuwa wajen Allah babu abu da fara wannan addu'a malama suka ce nan akwai wani fiqhu mai girma Mu'adh bin Jabal yanzu ne manzo Allah sallallahu alaihi zai aike shi wajen wannan mutanen don yana bai sakon da zai je isan ne mutanen ba kuma musulunta ba bare su kallon bare su zakan bare su ne ne in mu'azu ya mutu hukunci a kai zalunci ne addini ne ne ba zalunci ba duk da wannan ku kuma yanzu abin da yau a addini za ku daga wane ne daga shi mu'azu bin jabal amma kuma duk da haka manzo Allah ta lafi ke mu'azu ya guji addu'an azzalimi addu'an wanda aka zalunci afwan malama ka ce wannan yana nuna cewa duk wanda aka zalunce shi ko da shi bai san cewa zalunci bane kuma da Allah ta tabbata hakkin so da ai kuma zuba san menene zalunci menene ba mai ba a zalunci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in ka musu Allah ya kwatan musu ta in ka zalunce ni ko da ni ban san za ka sa ko lokacin da za a zalunce ka baka sani ba har ka godiya ko haka bane amma kuma an zalunce ka ne shi kuma yana ganin a ai ne san na zalunce ki ba to ko in san ka zalunce ni ba sai Allah ya kwatan mu hakina sai ka biya ni an fahimta ko Allah ya sa mu gani Allah yake to kaga wannan hadisin yana nuna muhimmancin duk wanda zai da'awa ya fara kira zuwa ga zuwa ga tauhidi Allah ce wa fadlu da'wati ila tauhid azim yake kullalan kira zuwa ga tauhidi yana da girma sosai da sosai Allah yake faqad faqad akhraja fi sahihayn yace Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi in ga sai halitta su daga sahabi Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi Allah madaukakin sarki ya kare ta gari. sahal bin sa'ad as-sa'id yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawm khaybar Ya manzo Allah sallallahu alaihi ya fara a ranan yakin khaybar khaybar sunan sunan gari ne yake kusa da Madina ni sa sosai haka da Madina asali mutanen garin Yahudawa ne yahudawa ne farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akwai alƙawari tsakanin mutanen bara. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari na za a zauna lafiya akwai alƙawari tsakanin su cewa za a zauna lafiya ba kwana tashi sai suka warware alƙawarin kawar wara alƙawarin dama mazalla salasan da yahuda ya tarar da yahuda a bilu manya-manya guda uku ai da kanin nasir da banu qainuqa da kuma banu quraiza banu quraiza su wara alƙawarin ranar ahzab ne ko da bakin da mushirkai a kashe musulmai a Madina sai manzo Allah ya yake su kore su to banu banu qainuqa da banu nadir duk kuma sun wara banu qainuqa su annabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su shi sun ci mutuncin wata mata sun ci mutuncin wata mai magana mun kai lokaci a kai ko sun ci mutuncin wata mata ta je kasuwansu sai ya tsugura za ta ci abu wani ya taka mata zani tana nikewa ta tsarara sai ihu na shiga damuwa wani mutum yana kasuwa ya yi kan birhudan ya kai shi lahira ya tozarta musulma ya tozarta ta bayan kai shi lahira su ma su wannan musulmin mazala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fada musu to haka yahuda an kaibar da lokacin da aka tafi za a yaƙi yahudawan harbar mazalar su lasa in ya zo gari a da su yanzu ware da sadaga sun warwa alƙawari ka yanzu sun zama kafaran yaƙi sun zama kafaran yaƙi mazalar su lasa in ya zo kafin ya shiga gari sai an tsaya a wajen gari a kimtsa a shirya na zuwa yaƙi a naɗa kwamandoji platoon commanders sai mazalar su lasa haka yake shera sojoji platoon platoon ce mutum ɗari kaza ko dubu ɗaya ko ɗari kaza ko a kwamandan ku mutum kaza ga kwamandan ku mutum kaza ga kwamandan ku wanda za su rike tafiya ga kwamandan ku wanda ke cikin ga kwamandan ku haka wanzu Allah ke ba sojoji in aka je in aka je yaƙi ko dama a daular musulunci kowa sojari a kasa na musulmai kowa sojari kowa sojari ba wani wanda su da ake keɓancewa su ne kaɗai sojoji a kowa sojari in yaƙi ta tashi kowa za a kama ta fi yaƙi da shi ina ƙa'idar daular musulunci har yanzu akwai ƙasashen musulmai da suke wannan amma na kuma sudan sudan a yanzu yana cikin composite subject tun daga wannan junior secondary har senior secondary iya halbi da iya tsara bincika da waye su kan tsara musulmai ko da duk lokacin da ta tashi za a iya kama kowaye daga kowane gida wannan shine tsarin musulunci shine tsarin musulunci kaga da ce Najeriya na haka da ba su samu dama akan mutane ba kowa ya iya to me zai faɗi zai kana zuwa ga duk fotas da shi nan ba to haka wanzan Allah ke rarraba su to bayan ya jera su sai faɗa mu cewa kuma mun ba manzo Allah sallallahu ya jera waɗannan sector commander din to kuma na akwai general commander wanda su sector commander za su rinka karfin umarni daga wancan shi kuma yana jin umarnin da manzan Allah ya ba shi haka ke haka manzan Allah sallallahu alaihi ke tsara sojojin san za a yaki to sai sanar da su sai manzan Allah ya wata shela sai ke la ufiyanna hadhihi ar-raya gadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu, wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu. manzan Allah ya faɗi wasu zuciyoyi guda uku Ya ce wannan tutar na general commander gobe zan ba wani mutum ne wanda wannan mutumin Allah zai ba da nasara a hannunsa a ga sifa na farko nan sifa na biyu mutumin yana son Allah yana son manzan Allah sannan kuma Allah da manzan Allah suna sai shi a kowa zai so a cikin shi kaga za ka so a ce kai ne ba dan shugabanci musulun ne siffar shugaban kaga wani a ce a ne maka shugabanci ko zai kai shugaba shikenan sahal bin sa'ad as sail yace fa batan nasu yadukuna yace mutane suka kwana gaba da sahabbai ba wanda ya bace a kwana ayyuhum yu'aha kowa ana ta tattauna sai a ganin ka wani ne za a bashi tutar nan a tattauna wani ake to to a cikin mu waye kake da kazayar da wanda ya fi mu ibada fi amma kuma wani ya fi mu jarumta a wajen yaki haka kwana ana ta tattaunawa kuma kowa na Allah ne Allah ya sani ne Allah ya sani ne haka an kwana to falamma asbaha an-nas lokacin da aka wayi gari gadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam aka wayi gari kowa ya sammako kowa zo ita kantin annabi sallallahu da wasallam ana tsatsi kowa zo da wuri to da kar kara ne ne ba ni dani sai na Umar Allah ya kare ta a gare ke ji tsakatin haɗin girgire suke suna ɗan ɗaga wuya haka irin gani nan ya sulla ni ya gani suke suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kulluhum ibn sa'd akali yace kulluhum yarju an yutaha kowa yana son shine a bashi fa qala shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina ali ibn abi talib sannan ali ibn abi talib ya juya gaba ɗaya bai gan shi ba da sauri suka ba da ansa suka ce huwa ya rasulullahi ya shi ainai ai dai da lafiya yana yana kwance dai da lafiya da idan shi na ciwo da lafiya sai sun da da lafiya a zaɓi wani kawai dai da lafiya sai ya shafi ainihi idan su ba lafiya ya kwana da ciwon ido sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsilu ilai ko aika a kira shi a zo da shi a utiya bihi sai aka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da sayyidina Ali fa baqa fi ainihi wa da'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata addu'a sai tofa masa ido sai a sai warke hatta ka Allah yakun bihi waj'un idan ta warke kamar ba ta taba yin ciwo ba dawo gargara lafiya lau babu rashin lafiya idon sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa raya sai ba shi kuka sai nika masa tuta fa qala sai manzo Allah ce unfu ala rislik ka kama hanyar ka tafi amma ka yi ka a ce babu garaje hatta tanzila bi qahatihim har sai ka sauka a garin kana sauka a kofar garin to ba kana cikin suka yaƙe su ba sun mad'uhum ilil islam ka fara kiran su suka zuwa ga musulunci wannan kuma shi ne tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fara kira zuwa ga musulunci a su ba za su musulunta in suka musulunta shikenan ba su musulunta ba za su musulunta ya ce to shi kenan. ku ci gaba da kafircinku ku ci gaba da arnancinku amma ko za ku rinka biyan gwamnatin musulunci haraji tun da yanzu a ƙarƙashin gwamnatin musulunci suka ce ba za su yi musulunci ba ko ba za su gaya harajin ba ya ce to ku biya ku ba mana garinmu suka ce haka ba za su yi kaga wuyan su ya isa yanka a ce to shi kenan yau juma'a mun muku wannan kuɗi da suka ji gobe a sabar masu a fili kaza mu gwamza haka ake yake a musulunci ba magana bacci ko za a zo a ha haka ake yaƙi a musulunci shelanta ake a sa lokaci da ba haɗu fito mu fito a yi tsere tsere abu ba hammata iska wanda ya ƙarfin wani ya ɗauka haka ake yaƙi a musulunci A gane ko amma yaƙin tsoro wannan tun tun tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka arna suke yi ko kuma su ne masu yaƙin kawai daga nisa su kara kansu su su rinka harbo muku abin da ya faru a qadisiyya kenan da kuma abin nan yakin a yakin na kashe shafar zai na biyu alif a manta wani aka bayan haifar shekara ta takwas jira mota yakin mota mota haka haka suka musulmai sun yakan ya kansu a wani guri suna harbin kuma suna da madaujawa sun a lokacin cikin musulmai kayan yaƙi kama Allah mai ɗaukakin san a tarihin musulunci musulmai a cikin nasara a kan al'awar da suke ana kayan yaƙi ba taɓa ba kai amma sai wai kayan yaƙin su daidai wa daidai da arna ba taɓa ba duk wanda musulmai ke cin nasara a kan sun fi musulmai kayan yaƙi da shirin yaƙi amma abin da ke sa su yi nasara shine imani da Allah imani shi ka kawai suke cin nasara ba ka kadisiyya yakin qadisiyya haka suka yi da ƙarshe barrahu bin malik shi ke shi ba ya san da za a yi musulmai su shiga gurin sun kulle ƙofa. kuma suna da katangu ko gayen katanga da za a iya kamawa a shiga ba su kuma suna halin musulmai su gauja su kuma musulmai daga kikiya, sai ta kufa sai da wakai albara bin malik ya ce akwai dabara aka sai ne dabaran yake da ni da takobi na da harkwana ku naɗe ni ku jefa ni ina yake cikin katangan sai kada yake eh zan buɗe ha a ah, yake wallahi ku jefa ni kuma aka naɗe shi aka jefa shi kuma ya buɗe kuma ta gama ya tsara da kuka da shi da shi da kake da guda saba'in da takwai kuma sai da ya buɗe kuma sai da ya buɗe Sura musulmai su ɗan nasara wai saboda kun ci arna kayan yaki ba, a'a imani da ba da Allah shi ke sa a yi nasara. Shi ke sa a yi nasara. Mazalla su lasu ce, ka kira su zuwa ga musulunci, ka kira su zuwa ga tauhidi, shi ne na farko. Wa bima yajibu alaihim min haqqin lahi Kuma ka musu, ka sanar da su abin da ya a kansu na haƙƙin Allah a kansu, ka sanar da su. Allah sallallahu alaihi wallahi na rantse da Allah. la'an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan mutum ɗaya ya shiryu sanadiyanka khairul laka min an takuna laka humurun ni'am ya zama ka alkhairi sama a baka raƙuma jajaye da su a lokacin larawa ba su da dukiya mafi daraja kamar jajayen raƙuma shi a dukiya ne mutum zai gani ya ji daɗi kamar yanzu a ce a jera maka private date. ila masu zama gold plated private date. shi su jajayen raƙuma a gurinsu to kaga muhalli shahid anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi daga abin da suka yi ga abin da wudan suka yi na saba alƙawari amma duk da manzo Allah ce a kira zuwa ga tauhidi kuma nuna musu abin da zaka samu na lada in suka karfi tauhidi ya ce abin da kake san zaka samu na ganima in ka yake su kai na fara kan shi yasa manzo Allah yake wannan magana sai da aka yi nasara akan su akwai ne akwai ganima ganiman nan kuma dukiya ce kuma da ya je ya fi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi an yi nasara kuma an samu ganima don musulmai ba su taɓa samun dukiya kamar dukiyar da suka samu a Khaibar ba ba taɓa ba ba taɓa ba sai da Khaibar ko tun a lokacin babu inda yake da arziki na dino kamar gwamnati babu wani nau'in dino da ba su da shi yasa duk wani hadisai da ake magana akan hukuncin wakafi da kubuti da umara da duka akan khaibar ne a hadisan suke ba da sun kare akan khaibar ne ko da nan ne musulmai suka samu dukiyar da suka fara yin suka fata jihar da suka fara yin wakafi suka fara yin hubuti suka fara sai sa duk wani hukuncin wannan da ya shafi wannan za ga za ko ina kan kama kare za ka ce za ka kare shi ne gonakin musulmai na khaibar ko da a lokacin ne suka samu dukiya amma da yake yanzu suka yi nasarar su samu dukiya ko da ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ko ka kira zuwa ga tauhidi kuma ne ce qalan nawawi rahimahullah imam nawawi Allah ji kai shi gafarta mishi a cikin sayin sahih muslim da yake sharhin wannan hadisin yake maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah madaukakin sarki ya shirye da mutum da jiyanka ya ji maka alkhairi saboda baka daga raƙuma sai kai al-humr ni'am ai huwa al-ibn al-humr ana nufin raƙuma jajaye wahiya anfas amwalil arab arab su ne dukiya mafi daraja a cikin dukiyar larabawa yadrubuna biha al-masal fi nafaqati shay kuma laraba suna buga misali da shi da su kiman abu su nuna darajar abu wa annahu laysa hunaka a'zamu a'zamu min saboda a gurin babu wani abu mai girma mai daraja na dukiya kamar shi malaka wa qad sabaqa bayanu anna tashbiha umur al-akhirah jawabu duniya inna ma huwa littafi min al-afham kuma a bayan murga ala ce a daga yi bayanin cewa duk lokacin da kaga ana son a zaburar da kai akan wani aikin lahira sai aka kwatanta maka rona abu na duniya an maka ne da kwakwalwar ka iya ɗau ganewa amma ba ana nufin matsayin su iri ɗaya bane babu wani abu da Allah zai baka a lahira da matsayin su iri ɗaya da na duniya duk wannan abun na duniya shine ma yake ce wa illa فذرة من الآخرة الهاتية خير من الأرض بأسرها إلا بعد ونن با bayan zarra ɗaya da Allah zai kasa lahira Allah ya fi duniya nan gaba ɗaya ya fi duniya gaba ɗaya ba ga wannan yake nuna muhimmancin fara da'awa za ka fara kiran mutane ka kira zuwa ga tauhidi qala ce qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wa qad rasul sallallahu alaihi yace abu ne wanda an sani sani na lalura daga cikin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umma kuma dukkan al'umman manzan Allah malamai sun yi ittifaqi cewa anna aslal islam wa awwala ma yu'maru bihi al-khalq shahadatu an la ilaha illallah cewa asalin musulunci kuma abin da ake fara mahalittu umarni da shi shine shaida babu abin da ake sai Allah وأن محمد رسول الله وكما شئوا لله أنه محمد صلى الله عليه وسلم ومنزل الله ملك فذلك يسير ذلك يسير الكافر مسلما وأن أني كافر إيكي زوا مسلمي والعدو وليا وأن أني مكي إيكي زما مجئ إنشي والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال وأن جنن سددوك ينسك هلتك وأن أني إن يكنت جنن سددوك زازما أنكتن جيتو حرم تاسوك je kuma inna zalika min qalbihi sa'annan kuma ya zama ya faɗa hakan daga zuciyarsa ya yadda wadda dakala fil iman in ya zama har a zuciyarsa ya da tun ta cika mumuni cikin imani wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi amma in ya faɗa ne kawai da harshe amma a zuciyarsa ba ba huwa fi al islam duna batinil iman ko a zahiri za mu mu'amala na musulmi amma a zuciya shi ya san shi munafiki ne an gane ko ba wani wanda zai furta kalmar shahada ko ka zo ka ce ba daga cikin ba a ba dora maka wannan ba ba ka da wannan an gane ku mutane da yawa sun irin wannan a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi ya kwabe su akan haka malaike wa ja'a fi fatwa lajna ad-da'ima yace ya zo a cikin fatwa lajna ad-da'ima suke cewa yajib al-ihtimam bi tawhid al-uluhiyyah al uluhiyyah ya zama wajibi amma da muhimmanci matauhidi da ke magana a kan tauhidi ta aiki Allah da bauta wa yadda ubin nahi an shirk kuma in za a ba da muhimmancin a fara hani ne daga barin shirka annahu a'zamu dhunub da shirka shine mafi girman zunubi wa yusbitu jami'al a'mal kuma shirka yana rufe dukkan aiki dukkan aiki mutum na alkhairi in yayi daga lokacin da shirka ta wuce wa sahibuhu mukhalladun fil nari kuma duk wani mushriki zai dawo ma wuta والأنبياء جميعهم يبدؤون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك عبادة annabawan Allah wanda suke fara da shi kenan bautan Allah kuma su hana mutane su aikata ne shirka suka ce wa qad amarana Allah bi tibai tariqihim kuma Allah ya umurce mu da mu bi hanyar da manzanni da annaba suka bi hanyar da suka bi suka yaɗa musulunci irin wannan hanyar Allah ya ce mu ma mu bi a gane ku sai ce wasai ala manhajihim mu tafi akan cikin su fi da'wati wa ghayriha min umuri din wajen kira da kuma duk wani abu wanda ba ma awa ba na al'amuran addini ne kai da annabawa suka ce wal ihtimamu bit tauhid bi anwa'ihi as-salata wajibun fi kulli zamanin bayar da muhimmanci ma tauhid dukkan nau'ukan guda uku rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat abu ne wajibi a kowane zamani yace li anna shirka wa ta'til al-asma'i was sifat la ya zalani maujudai ne saboda shirka har yata sunayen Allah da sufofin Allah har a yau akwai masu ba har yanzu akwai masu to har yanzu kira zuwa gare shi kuma abu ne wanda yake wajibi a gane ku yake bal yuksiru uquhuma kai hasali ma karuwan abun karuwa yake da wani salo na ko canza shi yake yi. abinda a dama ake ganin ya mutu sai ga kwana a yi jahilci sai su dawo da shi daga lokacin da karancin tawhidi ya karanci sai shirka sai ne sai haɓaka daga lokacin da karanci da tawhidi ya haɓaka sai shirka sai ne sai ragu shi yasa bai kamata a rage karantar da tawhidin ba saboda shi shirkan dama yake kuma shirkan dama suke nema an gane ku malai ke cewa wa yashaddu khatruhuma fi akhir zaman kuma hadarin shirkan yana ƙara tsanani a zamanin da ke zuwa ƙarshe yace wa yakfa ma ala kathirin min almuslimin kuma al'amarin shirka al'amarin tauhidi yana koyuma ya koyuma dawa daga cikin musulmai wa du'ati ilayhi ma tukiruna wa nashitun masu kira zuwa ga shirka masu kira zuwa ga abar tauhidi su ma suna da yawa kuma suna cikin nishadi suna jin daɗin yin suna da gaban ka daɗi to kaga kai ma mai kira zuwa ga tauhidi kai ma kai cikin nishadi gaban ka daɗi yace wa laysa shirki maqsuran ala zamanin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yace faruwar shirka bai takaita a zamanin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da kitabu tauhid ba wala ta'til al-asma wa sifat maqsuran ala zamanin Imam Ahmad rahimahumullah haka kuma karyata surayen Allah da sifofin Allah da takaita a zamanin Imam Ahmad bin Hanbal kadai ba yace kama warada fi su'al kamenta yazo a tambayin da aka yi kada fa'ruhuma a hatsarin kuma yana ta karuwa ne wa kasra wuqu'uhuma kokonsa yana karuwa fi mutuma'atil musulmina yau a garuruwan musulmai a yau cikin fahim da hajjacin masa ila man yanha anil wuku ishihima daga al'umman musulmai suna da tsananin bukatuwa zuwa ga wanda zai rinka wa'azi yana kowatarwa yana hana aikata shirka yace wayo bayyana khataruma wanda zai rinka bayyana hatsarin shirka مع العلم بأن الاستقامة على على امتثال أوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد تعالى لكلم cewa aiwa kaiwan daka wajen bin umarnin Allah ne kantan abin da Allah ya hana yin hukunci da hukuncin Allah duka yana cikin abin ke nuna tauhidi da salamati min shirk yana da ke nuna kubuta daga daga saboda haka ya zama wajibi duk wani mai dawa dawa a gidanka ne ko a ofis ɗinka ko a ina ne ka samu daman yin dawa da zama abu na farko da za ka yi da'awa zuwa gare shi shine kirawa zuwa ga kafar shirka a nisanci shirka a yi hannu riga da shirka wannan shine abin da magabata suka rayu a kai shine abin da annabawa suka rayu a kai saboda wallahi in ka san wasu abubuwa da suke faruwa za ka yi mamaki abu na yi magana akan aikata wasu abubuwa na shirka waɗanda za a ga wasu ma waɗanda suna danganta kan zuwa ga izala suna yi wala ko na abu ya faru a ganin nan ba na gari ba kuma wanda abin ya faru da shi ya faru da shi a gaban shi na faɗa mai zarin ba da misali da shi amma ba zan kira sunan shi ba amma da na faɗa misali ya je magana ka ga tona ma a asiri wani ne muna tare da shi shi ma ɗan izala ne Ya ka zo aka haɗa baki da shi akan wani shi kuma wani ɗan izala shi ma shi kuma yana neman wani abu ne na siyasa amma ya sa a nima mishi boka wanda zai iya aiki yanzu zai samu abin da ke sai wani ɗan izalan ne ce zai nima mishi bokan kuma ya zo wajen wani ɗan izala ɗalibi ya haɗa baki cewa shi tun da shi wancan ya san zai ce ya samu wani boka a Zariya. shi kuma wannan kan izarin da aka sake shi kuma zai ce layi sabo za su rika communication da wancan da shi malam da yake neman boka an ya samu wani abu na siyasa ba su wanke shi da sunan bokanci kuma wallah haka aka sai da aka yi kusan wata bakwai suna wankan shi wajen wata bakwai suna wankan shi sai da aka wani lokaci ya raka wani abokin shi ya kai yaran shi makaranta Zariya. ya aboka ya ce gashi a Zariya za su haɗu daga lokacin ne wankan ya tsaya tun da boka ya kashe wa ya cire layin ya karya shine wankewan ya tsaya ka shaguna yanzu misali ya ga wancan kaga wa zai tunanin cewa ɗan izala zai ta nemo miki boka da misali misali amma ko me yasa shine abu kuma ne ko an karatun da shi shine abin da mutum da kan da ya da shi ba ya da shi ba shi yasa yadda da shi shine gishiki na farko an gane ko yadda da shi shine gishiki na farko wallahi suna da yawa suna da yawa wannan ba shi kadai bane haka kai zauna tsayi wanda ka karanta da tawhidin nan a kama a kama a rika wuta sosai a rika wuta sosai maka na malam kabir gombe a samu totuna mai cin gaske ashirin da hudu a rinka haskawa da shi sosai ba takwas ba da ashirin da hudu za a samu Allah ka shirya ka mu muka fara dai Allah ya ba mu lada ku sai Allah ya ce mana na'am eh eh, eh. eh. eh hukuncin su hukuncin kowa nai sun zalunce shi ko za su biya kowa Allah zai bishi hukunci ne akan abin da abin da ya shiga. shi kuma duk abin da aka faɗa mishi in yada ya zama ne, so da shi ya da cewa boka ne ya faɗa mishi su kuma hukuncin su hukuncin azalimai? kuma za su biya abin da suka ci da halal ba za su biya za su biya za su biya kana da yawa Allah wanda shi fiye ce shi ne ya sa buhun bane ne wallahi na ba wai na san su a buhun wani abu ne na hatsi a kama hanya daga kifi zuwa kwanga a rana zubarwa iya yawan hatsin da aka zubar a ƙasa iya yawan mutane za su zaɓe shi kuma an yi kuma wallahi bai ci ba Thank <laughs> you. akwai wanda aka kira mu malamin malam rufai hafizahullahu ta'ala an kira shi ne muna zaune mu biyu sai ce mu raka shi amma da muka ji ya ce da ya san abin da ka kira shi ne bai dauki ka raka shi ba sai ya kamata ya zama shi kai sani matan wani ne shi ma shi ma dan izala ne sai kau karan mijinta wajen malam rufai cewa ya je wajen wani boka ya ba shi wata sa'a da wata kyanwa in zai fita zai bude kusan mota ne ke kyanwan ta shiga mota to zai fita in kyanwan ba ta shiga mota ba zai fita ba hakarin da sau dole a tsaya tsaye wani haka amma kuma duk wannan hatsarin su wannan hatsarin yau za ka ce ka lissawa masallatai goma da ake kayantar da tauhidi ko da so ne a sati a garin da nan izala za ka yi yarda ana gani a tun da mu aimu mu wuce alhali ba je ko ina ba Ta zama wajibi mu kiyaye mu kai tsayon daka Allah ya tsira da mu Allah ka shirya da mu sai sa addu'ar da muka karanta a sati da ya wuce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ba karana bane kaga da Allah ya tabbata zuciyarsu akan addini ba za mu wannan mu